ta samu nasarar kawa ga wasan karshe na kofin kalin kafa na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 bayan ta doke da takwaranta bristol city da kwallo biyu da daya bristol city ta fara taɓa lilon ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city a cikin mintuna na 44 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci bayan dawowa hutun rabin lokaci a cikin mintuna na 55 kevin de bruyne na ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city ya samu nasarar jefa ƙwallon da ta ba su ɗaya da ɗaya ana dab da tashi a cikin minti 90 sajiya aguero na manchester city din ya jefa ƙwallon da ta ba manchester city nasarar kaiwa ga wasan ƙarshe inda a yanzu haka ƙungiyar ta manchester city take jiran tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa fata chelsea da arsenal wanda za su kara a wasan na yau na kusa da na karshe za su fafata wasanni da misalin karfe 9 na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar chari idan muka lega kasar spain kuwa bangaren kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karo na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta samu nasara kan exposure da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta valencia ta lalata kungiyar kwallon kafa ta las palmas da kwallo hudu da nema a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta alaves da kungiyar kwallon kafa ta formentera da misalin karfe 7 da rabi na yammaci a agogon nigeria bilayela suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Leganes. Da misalin karfe tara da rabi ko na dare agogon Najeriya Real Madrid ne za su karɓi wakuncin Numancia a kasar Faransa ko inda ake fafata a Cop de League inda ake wasan kusa da na karshe Jiya kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta lallasa Nancy da kwallo biyu da daya a gidan Nancy. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Rennes da kungiyar kwallon kafa ta Tolisa da misalin karfe bakwai saura kwata na dare a agogon Najeriya. Emens kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSG da misalin karfe 9 da minti 5 sai a hanga STO su fafata da kungiyar kwallon kafa ta minti fili e, shi ma da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. A sauran labarun kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene winger ya ce kungiyar za ta kunta dan wasan dan wasan ta dan kasar Najeriya Alex Wobi har ta yi bincike ta tabbatar da ta tabbatar da ɗan wasan ya je wajen kolewa night party a turance ana sauran awa 36 su fafata wasansu da kungiyar kwallon kasar nottingham forest a gasar cin kofin kalubale ya kafa na kasar ingila inda nottingham forest din ta doke arsenal da kwallaye hudu da biyu kuma dan wasan ya buga wasannin har iya tashi a ranar asabar ne dai aka gan faifayin bidiyon da take shi a ta shafin sada zumunci inda awobi yake cashe rawa a wajen fati winga ya ce arsenal ba za ta lamunci irin wannan ɗabi'a ba ana sauran awanni 48 dan wasa ya tafi gidan rawa ko da suke winga ya ce kungiyar ta arsenal ba ta tuhumar dan wasan wajen shan barasa a wannan ranar don haka za ta duba domin ta tabbatar da faruwan abun domin ɗaukar mataki na horo ga ɗan wasan iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya